Sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum tare da fatan an wuni lafiya. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye akan mitoci 49 da 31 ko kilohaz 6,770 da kilohaz 9,765 a gajeren zango. Kuna iya sauke manhajar mu ta GTA Hausa a Play Store ko iTunes ko kuma ku bibiye mu a shafukanmu na intanet a gtahausa.com ko Facebook, X TikTok da ma Instagram. Hawa Umar tare da Sauda Kabir da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku a yau Juma'atu babbar rana, 30 ga watan Janairun shekarar 2026. A cikin shirin namu, muna tafe da wani rahoto game da wani abu da ba a saba gani ba, inda mabiya addinin Kirista suka kai ziyara kasuwanni don jan hankalin 'yan kasuwa gabanin watan azumi. muna roka a duba yadda za a yi a yi sassauci cikin kasuwanci ce da kuma abinci. Sai kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar inda aka ƙara jan hankalin mahukunta da 'yan ƙasa game da inganta tsaro a ƙasar. Eh, ya kamata mu ƙara ƙaimi buskan tsaro abin da ya shafi eh, iyakoki. Bayan labaran duniya da rahotanni kamar kowace rana irin ta yau zan gabatar da shirin lafiya jari ce daga bisani shagon GTA ya kawo mana labaran dambe. Amma kafin rahotanni bari mu je Washington DC Kirsimeti don farawa da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum. Yau ƙungiyar 'yan ta'adda ta ISIS ta yi ikirarin alhakin harin da aka kai sansanin sojin jiragen sama na ƙasar Nijar da tsakar daren ranar Alhamis, inda aka jikkata sojoji hudu aka kuma lalata wani jirgin sama. ikirarin alhakin kai harin ya fito ne ta gidan yada labarai na amsak kafar da 'yan ta'addan ke yawan amfani da ita wajen yada farfagandar su sun ce harin na bazata ne kuma sun tafka barna da yawa gidan talabijin na kasar Nijar kuma ya ruwaito cewa dakarun sojin kasar sun mai da martani kan harin nan da nan inda suka kashe mahara ashirin suka kuma kama wasu goma sha ɗaya Hoton bidiyon da aka ɗauka ya nuna tartsatsin wuta da ƙarar fashewar bomb a harin da aka fara kaiwa tun tsakar dare aka kuma shafe awanni biyu a kai a wajen filin jirgin sama na Diori Hamani da ke Niyami babban birnin ƙasar Nijar. Wani bincike da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya yi ya bankaɗe cewa sojojin sa kai a Sudan sun sace yara lokacin da suka kwaci birnin Alfashir a watan Oktoba. da kuma lokacin da suka kai hare-hare a yankin na Darfur tun farawar yakin basasar da ake ta gwabsawa su da sojin ƙasar. An ce ma wani sa'in suna kashe iyayen yaran ne kafin su ɗauke su. Waɗanda abin ya faru akan kan su, sun shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa dakarun tawayen RSF sun faɗa wa iyayen yaran cewa za a yi amfani da su ne a matsayin bayi don su yi kiwon dabbobi. An yi hasashen cewa tattalin arzikin ƙasar Uganda zai ƙaru da kashi 6.5 zuwa kashi 7 cikin ɗari cikin shekarar kasafin kuɗi da za ta fara a watan Yuli, saɓanin ƙarin kashi 10.4 cikin ɗari da aka ƙiyasta a da a cewar ma'aikatar kuɗaɗe ta ƙasar ba tare da ta ba da dalilin sake yin ƙiyasin ba. Ma'aikatar kuɗin ta wallafa sabon hasashen kan tattalin arzikin ne a shafin sada zumunta na X a daren Alhamis. A wata takarda ta kasafin kuɗi a watan Disamba kuwa, ma'aikatar ta yi hasashen tattalin arzikin Uganda zai ƙaru da kashi goma da ɗigo hudu cikin ɗari, inda zai samu ta goma shi daga samar da man fetur. Uganda na shirin fara haƙar ɗanyen man fetur a filayen man fetur na yammacin ƙasar, wanda kamfanin mai na ƙasar Faransa Total Energies da kamfanin ƙasar China CNOOC ke aiki a kai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Ƙasar Afirka ta kudu ta buƙaci mataimakin jakadan Isra'ila a ƙasar da ya fice daga ƙasar cikin sa'o'i saba'in da biyu a yau Juma'a, inda ta zarge shi da laifin kassara alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu a saƙonnin da yake wallafawa a kafafen sada zumunta yana ɓatanci ga shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa abin da ya saba wa ka'idar diplomasiyya. Ma'aikatar harkokin ƙasashen waje ta ƙasar Afirka ta kudu ta ce za ta kori Ariel Sedman na ofishin jakadancin Isra'ila a ƙasar kuma ba ta maraba da shi a ƙasar ta. A yau ne shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da naɗa Kevin Walsh a matsayin shugaban bankin tarayya na ƙasa don maye gurbin Jerome Powell wanda wa'adinsa zai ƙare ranar goma sha biyar ga watan Mayu. Tun jiya raɗe-raɗin naɗa Warsh ɗin ya dagula wa kasuwannin hannun jari lissafi inda farashin gwal ya faɗi fiye da kashi hudu cikin ɗari saboda ganin da ake masa na mai tsatsauran ra'ayi. Amma duk da haka gwal ɗin na dab da samun riba mafi tsoka cikin wata ɗaya da bai taɓa samu ba tun shekarar 1980. bayan da masu sa hannun jari suka koma sayansa a matsayin mafaka lokacin da ake tsaka da rigingimin siyasar ƙasa da ƙasa da kuma rikicin tattalin arziki. Gwal da ake kira Spot Gold ya yi asarar kashi 3.9 cikin ɗari, yayin da kuma hada-hadar gwalagwalan na kasuwar Amurka ya yi asarar kashi 2.7 cikin ɗari. Shugaban Amurka Donald Trump ya gargaɗi ƙasar Birtaniya kan ƙulla ƙawancin kasuwanci da ƙasar China yayin da Prime Minister Birtaniya Keir Starmer ya yaba da ci gaban tattalin arzikin da za a samu idan aka sake ƙulla dangantaka da China yayin da ya kai ziyara can a yau. A wata tattaunawa da suka shafe awa ni uku suna yi da shugaban ƙasar China Xi Jinping ranar Alhamis, Shugaban na Birtaniya ya yi kira da dangantaka daidai da zamani da za ta inganta damar sanin kasuwa haraji mai sauƙi kan kayan fito da kuma ƙulla yarjejeniyar kasuwanci. Bayan wannan shugabannin biyu sun tattauna kan ƙwallon ƙafa da marubucin nan William Shakespeare. Amma a fadar Washington da yake amsa tambayoyin manema labarai kan kusancin na Birtaniya da China, shugaban Donald Trump ya ce abu ne mai hatsari gare su su aikata haka. bai yi ƙarin haske a kai ba. Trump wanda ke da niyyar kai ziyara China a watan Afrilu ya yi barazanar wa ƙasar Canada haraji kan kayan fito makon da ya gabata bayan da Prime Minister Mark Carney ya ƙulla yarjejeniyar kasuwanci da fadar gwamnatin China a Beijing. A gaishe da sau da kabir da cikakkun labaran duniya daga can ɗakin watsa shirye-shiryenmu na birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na farko. Kusan ana iya cewa a duk shekara lokacin da watan azumi ya karatu, sai a ga hauhawar kayan masarufi a cikin kasuwanni wanda hakan ya saba da yadda ake gani a sauran kasashen musulmai. Hakan ya ja hankalin mabiya addinin Kirista a jihar Kaduna inda suke ganin cewa wannan wani lokaci ne da ya kamata 'yan kasuwa su samar da sauƙi ga jama'a da fatan su ma Allah ya musu albarka a cikin kasuwancin nasu. Wakilin GTA Nasiru Birnin Yaro ya yi katari da waɗannan mambobin Kiristan don jin dalilansu na yin wannan kiran a rahoton da ya aiko mana daga Kaduna. A wani yunkuri na wanzar da zaman lafiya da haɗin kai tsakanin musulmai da kiristoci a jihar Kaduna, wasu jagororin addinin Krista ƙarƙashin jagorancin Pastor Dr. Yohana Waidi Buru sun ziyarci kasuwanni a cikin garin Kaduna domin ganawa da 'yan kasuwa da zammar samarwa al'ummar musulmi sauƙin farashin kayan abinci bisa karatowar watan azumi na Ramadana. Pastor Dr. Yohana Waidi Buru ya bayyana wa manema labarai makasudin wannan zagaye da kuma tattaunawa da 'yan kasuwa da suka yi. Mun zo nan babban kasuwan gurin 'yan kasuwa shugaba ga ciyaman 'yan kasuwa nan domin mun san wannan watan haka ma lokacin kirsimeti mukan bi mu roka a saukaka a kare farashin kaya domin kristoci su masu yi kirsimeti lafiya su samu saukin rayuwa. To haka ma ramadan lokaci ne da ake hidima na ibada. To shi yasa mu a matsayin na malamai addinin Krista tare da malamai addinin musulunci da dattawa da shugabannin na kungiyoyi muka zo nan mu zo mu roke ku tun lokacin bai kai ba ku tausayawa talakawa wurin da akwai hali a kare farashin kaya ainihin abin da kuwa ya kawo mu kenan. Shi ma Reverend Titus Ishaku josaya na Ecclesiar Christ Evangelical and Life Intervention na cikin wannan tawaga ga kuma abin da yake cewa. Kawo ziyara a kasuwar Barnawa domin mu na farko mu taya su shekara ta sake gabato ta kewaye domin za a fara ramadan so muna roka a duba yadda za a yi a yi sassauci cikin kasuwanci da kuma abinci domin watan ramadan watan albarka ne mun kuma yi magana mun sami shi sarkin kasuwan barnawa da shi wani shahiri mai sai da abinci wato gero dawa da masara kuma sun tabbatar mana da cewa za su duba su yi sauki wa jama'a A nasu amsar, Malam Lawal Sarkin Turaku da ke kasuwar Barnawa da ke nan Kaduna ya bayyana jin daɗinsa game da wannan zagaye da Pasto Dr. Yohana Waidi Buru da tawagarsa suke yi zuwa kasuwanni. Insha Allah wannan ziyarar duka kawo mana mun ji daɗi Allah ya sanya alkhairi a ciki. Ubangiji ya sa in Allah da wajen fannin naman Allah da za a samu sauƙi. mu gama azumi lafiya. Alhaji Ma'azu Idris mai masara da gero da dawa kasuwar Barnawa Kaduna ya ba da tabbaci na yin dukkanin mai yiwuwa domin samarwa al'umma farashi mai sauƙi a wannan wata na Ramadana. In sha Allahu dama muna sai da masara 400 yanzu za mu ma iya rage mu da da ita 350 in Allah ya kawo sauki mun shinkafa da muke sai da da dubu biyu yanzu muna sai da ita dubu fatan masu azumi in ya zo in sha Allah Allah ya taimake ma kan ya rage za mu ƙara ragewa eh kan fiye da na yanzu in kuma Allah ya tsaye da shi haka to alhamdulillah haka muke so Malam Abdullahi Suleiman shine shugaban 'yan kasuwa na kasuwar Barnawa Kaduna. ya jinjinawa pastor Dr. Yohana Waidi Buru game da wannan neman wa 'yan uwa musulmi sauƙi ta hanyar tattaunawa da 'yan kasuwa domin neman sauƙin farashin kayayyakin abinci. Wannan ziyara da ya kawo mana gaskiya ba abin da za mu ce domin mu a wurin shi mu 'yan gatan shi a kowane lokaci yakan zaɓi ya zo ya yi mana wannan ziyara kuma bayan ya tafi mukan ga alheri ya shigo garin ba sai na tsaya yana cewa kaza kaza aka yi ba duk zuwan da zai yi wallahi sai mun ga wani alheri ya biyo baya in allah ya yarda abin da ake so a yi za mu zauna da 'yan kasuwa za su kuma fahimce mu dama su kan fahimce mu za su rage farashi sosai sun ma yi alkawari sun tuntuni. Pasto Dr. Yohana Waidi Buru ya yi fice kwarai matuka wajen kokari da gwagwarmayar ganin an sami daidaito da zaman lafiya gami da kyautar zamantakewa tsakanin mabambantan addinai musamman mabiya addinin musulunci da na krista nasiru yakubu birnin yaro gta hausa amurka ke magana daga kaduna a najeriya Daga batun tausayi a Najeriya sai kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar. Tun bayan wani harin ta'addanci da aka kai a filin jirgin sama a babban birnin Yamai a daren shekaran jiya wanda ake alakanta shi da aikin ta'addanci. Duk kuwa da cewa babu wata ƙungiyar 'yan ta'adda da ta ɗauki alhakin kai harin. Masana a faɗin ƙasar na ganin akwai buƙatar mahukunta su ɗauki ƙwararan matakan tsaro don daƙile yaɗuwar ayyukan 'yan ta'adda. Wakilin GTA Alhaji Ashir Mutari ya yi mana nazarin. nazari a game da harin da irin illolin da ke tattare da irin waɗannan ayyukan ta'addanci a wannan rahoton. Wannan shi ne karo na farko tun bayan juyin mulkin sojoji na ranar 26 ga watan Yulin 2023 da aka samu kutsen 'yan ta'adda a yamai fadar shugaban kasar ta Nijar kan haka ne ma 'yan fafutuka da masu nazari kan al'amuran yau da kullum ke tsokaci a kai wasu na ganin gwamnatin ya kamata ta ƙara ƙaimi wajen tabbatar da tsaro a iyakokin ƙasar da ma manya-manyan birane rufai ilyasu na ƙungiyar 'yan wasan dai na da wannan ra'ayi eh, ya kamata mu ƙara ƙaimi buskan tsaro abin da ya shahi eh, iyakoki abin da ya shahi biranenmu abin da ya shahi hanyoyinmu ya kamata mu ƙara ƙaimi ya kamata kuma a ƙara ƙaimi bisa kan bisa yanda eh, suke samun bayanai eh, don maganin yadda suke samun bayanai su da kansu 'yan ta'adda suke wayi sojojin mu har su zo su cimma inda suke neman su. A halin da ake ciki dai 'yan kasar ne ya kamata su ba da ransu don kare kasar su daga wani kalubalen da ke iya kawowa kasar barazana. a cewar Yusuf Yamur dan horar hula mai goyon bayan sojoji. Abin da muke so al'umma su gane da cewa yadda muka jajirce muka kori saujawan faransa da saujawan amerika haka ya kamata mu kasance idan allah ya sa su waɗannan mutane sun doki wata manufa ta su kawo mana hari 'yan nijar su kasance a shirye da ba da ransu da ba da duk wani arzikin da gare su domin su ke ci kasarsu masana da ke nazari kan al'amuran yau da kullum na ganin hakan wata babbar barazana ce a fannin tsaro a ƙasar a cewar buniya ya kuba, gwamnatin kasar ya kamata ta wadata jami'an tsaro da kayayyakin aiki na zamani ba karamar barazana ce ba ga zaman lafiyar kasar ta nijar ba ana fatan sojojin za su ƙara ƙoƙari gwamnati ita ma daga nata bangare sai ta ƙara yin ƙoƙari domin tanadar kayayyakin aiki na zamani na ƙarshen zamani tunda irin wannan tana faruwa idan aka yi sakaci abin yana iya wuce haka ma. Ko da yake masu fafatukar na ganin bai kamata a ce 'yan ƙasa sun yi kwana ba kan wannan lamari a cewar Rufa su Al'umma ta harka daga cikin barcin da take mutane ana kokari amma muna ɗauka abun kamar muna mushi rikon kai na kashi ya kamata a ce duk wani ɗan ƙasa gona kake duk inda kake in ka ga wani abu wanda baka yarda shi ba ka kira hukumomi ka nuna musu ka ce kaga kala kaza abu kaza baka yarda shi ba a ɗauki mataki wannan eh, labarin da za ka bada zai iya rage abubuwa da yawa cikin irin wani cuta da za a makasa ko wani eh, hari da za a kawowa ya zo cuci al'umma ya cuci ƙasar. rahotanni dai na nuni da cewa har yanzu ba a kai ga fara zirga-zirga a filin jirgin saman yamai ba tun bayan kai harin ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar nijar. a gaida Alhaji Mutari. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya jari ce sunana Hauwa Umar Idan mai sauraro yana biye da mu a makonni biyu da suka gabata mun yi magana akan bacci da kuma mahimmancinsa ga lafiyar jiki. Bacci yana da mahimmanci sosai a jikin ɗan adam tunda zai saka duk wata gajiya da mutum ya yi ya huta idan kwakwalwa ma ta gaji ita ma za ta samu hutu sannan kuma idan ma akwai wani abu a jikin mutum wanda inda a ce zai samu dan wani lokaci ne ya zauna ya huta sannan ya rabu da shi idan mutum ya yi bacci ma zai rabu da shi akwai wa'yansu sinadarai a jikin mutum wa'yanda suke haɗiye matattun cells wato ƙwayoyin jikin mutum to sun fi ma yin aiki idan mutum yana bacci sannan dna ɗin mutum shi ma an samu ɗan tsaiko haka a wajen yanda yanayin dna ɗin yake shi ma idan mutum ya bace ana samun gyarawar wannan tsaiko wato dna repair wa'annan abubuwan sun fi faruwa idan mutum yana bacci ne mun kuma tattauna akan lokutan da ya kamata a rika yin bacci a gaskiya da so samu ne to an fi so mutum ya bacci da daddare shine lokacin bacci amma akwai waɗanda za ga yanayin aikin su ya canja musu lokacin baccinsu kamar likitoci nurses da shauran waɗanda suka fi aiki suke da irin kamar a ce shift din nan na dare da kuma na rana to irin waɗannan kaga su za su iya baccinsu da rana babu damuwa kuma mun ji daga bakin mutane kan irin matsalolin da suke fuskanta sakamakon rashin samun isasshen bacci suna na jibo danjo in bacci bai ishe ni ba ko na ci abinci son nawa kawai ni san dinga jin yunwa jikina ma mutuwa kawai zai dinga yi sunana rabia adawiya umar idan ban mm. samu bacci da ya kamata ba mm. ido na ya yi ja kaina ya min ciwo da wasu kuraje a fuskana na san cewa a jikina dai na san ban samu isasshen bacci a ranar ba To a yau shirin namu zai duba ne akan cutar bacci wato sleeping sickness. Ciwon bacci ko kuma cutar bacci cuta ce da wani ƙwaro da ake kira da tsetse fly ke yadawa sakamakon cizonsa. Inda kuma za mu tattauna da Dr. Muhammad S. Ahmad inda ya fara da yi mana cikakken bayani akan cutar bacci kamar haka. To shi uh, sleeping sickness cuta ne wadda daga sunanta mun ji sleeping sickness kenan tana sa bacci. Cuta ne wadda akwai wata kuda da ake cewa Glossina palpalis take yaɗar da shi tana yaɗar da wani ƙwayan cuta ne sunan ƙwayar cutan trypanosoma ko trypanosoma rhodoense ko trypanosoma gambiense idan kudan ta cije mutum kuma tana ɗauke da wannan ƙwayan cutan shine zai sa mutum ya kamu da wannan shi cutan trypanosomiasis kuma kamar yadda na ce in mutum ya kamu da cutan kuma ba a magance shi ba da wuri yana iya sa mutum ya yi ta yawan bacci shi yasa ake kiran wannan cutan sleeping sickness banda wannan kuda ko kuma kwaro da yake cizon mutum ya haifar da wannan cuta akwai wani abu da ke kawo cutar Eh to musamman mafi yawanci waɗanda suke kama da wannan cutan ta gudan suke samun shi. Amma akwai kalilan da suke samun cutan daga wajen mama wadda take da shi ta ba wa ɗanta da ke ɗauke a cikinta kafin haihuwa kenan. Sai kuma akwai wayansu kalilan kuma da aka taɓa ambacin su lokacin a kenan wayanda suke aiki a laboratory dan suka yi kuskure suka sa shi ta jinin su so suna iya ɗaukuwa da wannan cuta amma kaɗan ne amma musamman dai ta wajen kudan na ake samun cuta. cutar wani alamomi mutum zai nuna kafin ma ya zo ya fara baccin har ta zama cutar bacci eh to shi alamomi wannan cutan kashi biyu ne daga inda kudan ya cije mutum mutum na iya dan samun wani ciwo da ke fitowa kwanaki biyar zuwa sati uku bayan kudan ya cije mutum mutum na iya ganin kaman ciwo haka a ta inda kudan ya cije shi sai bayan haka kuma mutum zai iya ga yana da zafin jiki shi wannan zafin jikin zai zo ya tafi yadda dai na malaria take yi amma babban bambancin sa shine kana ta shan maganin malaria baka samun sauki so zafin jiki na ciki kasala na ciki kumburin fuska kaikayin jiki da kuma rashin son cin abinci duka wayannan alamomin cutan kenan idan cutan bai riga ya taba kwakwalwa ba ko shine mutum zai bayyana wannan wayannan alamomin amma idan ciwon ya dade a jiki har ya kai ga taɓa kwakwalwan kuma mutum bai magance shi ba zai iya sa shi ya zo ya fara yawan bacci da rana kuma sai ya kasa yin bacci da daddare sai kuma a ga halayensa sun canza baya cikin hayyacinsa yana yawan faɗa yana abubuwan da ba su dace ba haka har ya zo ya kai ma mutum ma ya fita a cikin hayyacinsa gaba ɗaya yana ma iya kaiwa ga mutuwa idan ba magance shi ba kamar suwa a cikin mutane cutar tafi barazanar kamawa yana iya kama kowa muddin mutum na zama a inda ake samun kudan nan kenan a karkara wayanda suke noma inda akwai daji wayanda suke zama inda akwai kudan nan su suke iya samun kudan nan da yaro da babba kowa ma na iya kamuwa da wannan cuta ka yi maganar noma ko kuma wurin da akwai daji a nan wannan shi kuda ko kuma kwaron yake rayuwa shin akan same shi kamar a irin ruwan da baya wucewa ba lalle bane amma musamman dai ba wai yana taruwa inda ruwa yake tsayawa bane kamar na malaria ba haka bane shi a daji yake idan mutum kuma ya zo yana zama kusa da wajen sai ya cije shi shi kudan abinci ya je nema ba wai shi eh, yana yada cutan bane dai haka kawai yana daukan cutan ne daga wadda ke da trypanosoma in a jikinsa in ya dauka daga wajen mutum ɗaya sai ya kai ma wani su haka yake yadar da cutan kuma har da dabbobi ma yana iya daukawa daga dabba shi amma wannan ana samun sa East Africa yana iya daukowa daga dabba ya sa wa mutum kuma daga mutum zuwa wani mutum kai bayanin cewa uwa da ke ɗauke da cutar kuma tana da ciki akwai yiwuwar cewa ɗan da ke cikin cikin ta ya samu cutar kafin ta haife shi to banda ta wannan sigar kuma ta yaya mai cutar zai iya yada ta ga sauran jama'a eh kawai sai dai yadda dai muka yi bayani sai dai kudan ya zo ya ɗauka daga wannan ya kai ma wani ko cin abinci tare ko zaman kewa da mutane baya iya yadar da cutan a ce na sa rigan ka ko na amfani da kayan ka bai zai yadar da cutan ba sai dai wannan kudan ya zo ya ɗauka daga wannan ya kai ma wani sai yadda na ambata a baya wayanda suke aiki a lab haka an suka samu accident haka ɗauka sa jinin da ake amfani da shi amma wadda ke da shi ko kuma ma an taɓa magana wadda kamar aka ɗiba jinin jikin wadda ke da cutar za a sa wani jini to shi ma ana iya yaɗar da cutar da hanyoyi da ake yaɗar da shi. To likita menene illar cutar idan har ba a ɗauki matakin gaggawa ba ɗazu ka fara magana da yakan kai ga mutuwa da wannan shi ne ba a so. Cuta ne duk wadda aka ce yana da ya kamu da cutar nan ayyukokin shi na yau da kullum ba zai iya yi ba kuma in kai kuma ka saba kawo abinci gida kaga in ba lafiya ba karfi ba yadda za ka kawo ma iyalin ka abinci gida sai da dai muka ambata ɗazun nan zai kai ga har mutum ya rame musamman dai zai zo baya iya yin komai ne so in ba ka in ba iya yin komai kuma ga magana ya ɓaci kenan to likita duk da dai wannan cuta cuta ne da ake iya ɗaukanta mai ita kuma kan iya yaɗa ta ta yaya mutum zai kare kansa daga kamuwa da cutar ko kuma misali idan akwai wanda ya kamu da cutar a gida ta yaya sauran mutanen gida za su yi mu'amala da shi kuma su kare kansu daga kamuwa da cutar eh to shi wannan cutar da muddin mutum ya ga bai da lafiya abin da ya fi dace ya je asibiti a duba shi don aka duba asibiti aka gano irin cutar ne shi lokacin za a san ya za a yi a kiyaye sauran mutane da samun cuta musamman dai wayanda suka san suna zama inda ake da cutar nan sosai don ba a cika samun shi a birni haka sai dai ƙauyuka yadda muka muka yi bayani kuma yadda mutum za ya kare kanshi in noma kake yi a daina fita da yamma da yamma haka zuwa dare a daina fita in ma za a fita a amfani da safa da na kafa da na hannu a sa wajen aiki akwai akwai chemicals ma da ake magunguna eh da ake sawa a gona da suke kashe kudan nan suka kashe kudan kin ga ba da za a yaɗar da cutan ina ga hanyoyin da nan sai dai wadda ke da shi a kokari a magance nashi da wuri don kan kudan ya zo ya cije shi ya kai ma wani domin idan kudan ko ya cije wadda bai da cutan kin ga ba yadda za a ya ɗau cutan ya ba wani amma sai ya cije wadda ke da cutan ne zai ɗauka ya da wani amma hanyar da aka fi bi wajen rigakafin wannan cutan shine yadda za a yi a rage yawan kudan nan ta magunguna da ake sawa a daji ko a gona don a kakkashe kudan nan shine da asalin yadda ake. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya jari ce ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na rediyon Amurka ke magana. kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya rayuwa a tawa lafiya abar alkintawa sai da lafiya akan komai in babu lafiya Yanzu kuma ga Abubakar Adam Funtuwa da labaran dambe. a hakan take masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na wasa mai kama da fada a gurguje ba tare da lokaci ba na san wasu gaban ya faɗi magoya bayan wannan wasa na dabbar gargajiya musamman jamawa inda masu sauraron mu kamar yadda ku sani a shirin da ya gabata mun ga muku akwai fafatawa a jihar Katsina tsakanin Sangon daga bangaren Gurmada da Shida wato Ali Kadin Bello sarkin dambe ta faru ta kare an fafata wannan wasa kuma Aisha Sangon yayi nasara akan Ali Kadin Bello Sangon da ka amanta yaron wato Bahagun Alkawoje ne wannan wanda ya buge shi a jihar Sokoto wanda kuma ya je rama a jihar Nasarawa to yanzu kuma an jo jihar Katsina Sangon yaron Bahagun Alkawoje yayi nasara akan sarki wato an ce gani ya kori ji to ku kuma ji ya kori labarin da zan baku ga yadda wannan fafatawa ta kaya a jihar katsina ali kanan bello ali kanan la ilaha illallah wallahi sangon dan ba da yi saurin girma ya sumar da sarkin ali kanan bello a wannan katafaren fili na da kamar man shata abin iya tiyata da ke jihar katsina an fara kayan saurin girma ya hallaka sarkin damben ali kanan bello a wannan dambe ta kasuwa da aka fafata a nan gidan damben jihar katsina jiki ya je ƙasa duka ɗaya babu ƙari wanda suke cewa ma ko taɓa wato jikin sangon bai yi ba a wannan gumurzu da aka yi masu mu akwai fafatawa a gaba musamman a nan jihar nasarawa da za a yi gumurzu a ranar lahadin nan kuma yar mage zai duro jihar nasarawan domin a yi wannan gumurzu da shi ba tsaya haka mu kasance da ku a wani gumurzun mu jiya fansar za ta ɗauku a jihar nasarawa wajen alaƙanin bilin sangon ko kuma yaya takki sai mun kasance da ku abubakar adam funtuwa gta hausa amurka ke magana

Masu sauraro a nan muke kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau sai kuma can an jima cikin dare ko karfe shida agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wanda ya daidai da karfe biyar agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wasu rahotannin. A madadin Sauda Kabir da ta karanto mana labaran duniya da Yusuf Aliyu Harande da ya haɗa kuma ya kula da ɗakin watsa shirye-shiryen a yau. Ni Hauwa Umar nake muku fatan alkhairi da fatan ku zama lafiya.